gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba yayin da ya rage makonni uku hukumar zaɓe ta ƙasa ainihin ta kwance takunkumin yakin neman zaɓe ga mabukata ɗarewa kujerar shugabancin ƙasar nan Ƙungiyar nan ta We Together ta sha alwashin tantance nagartaccen dan takara da ya kamata al'umma su baiwa amanan Najeriya. 'Yan jam'iyyar PDP a jihar Jigawa na ci gaba da bayyana a sakacin gwamnatin Abubakar Badaru na nuna halin ko in kula ga al'ummar da iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa a jihar. Bashir Dantile ya buƙaci sanata Rabi Musa Kwankwaso kan ya gaggauta nisanta alaƙar da ke tsakaninsa da Farfesa Sani Lawan Malumfashi matukar baya fatan asarar magoya baya a takarar shugabancin ƙasa da yake yi wa jam'iyyar NNPP. duka dai ta cikin wani shiri na kowane gauta. Assalamu alaikum Salisu Baffayo ne ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta da ke kunshe da tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda a sashi na tara. na kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. 28 ga watan Satumbar da muke ciki wato kwanaki 22 kenan suka rage a shiga fagen fafatawa tsakanin mabukata ɗarewa kujerun shugabancin ƙasa da na wakilai a majalisar tarayya da jam'iyyu suka fitar sai ko ranar 12 ga watan Oktoba mai kamawa da su ma 'yan takarar gwamnoni da na majalisun dokoki a jihohi. Za su shiga fagen yakin neman zaɓe kamar yadda sashi na 94 ɗaya cikin baka na sabuwar dokar zaben 2022 ta tanadi. wanda ke baiwa jam'iyyun siyasa kwanaki ɗari da hamsin kafin zaɓe damar yin kamfen ga al'umma da kuma dakatarwa a awanni hudu kafin shiga zaben. Kujerar shugaban ƙasa mafi maiko ita ce tafi kowace kujera ɗaukar hankali da ke tattare da ƙalubale ta fuskar makomar al'umma. Ganin an daɗe ana ruwa ƙasa na tsotsewa ne ma ya sanya ƙungiyar nan ta We Together ta tashi tsaye da aniyar tantance ɗan dama-dama cikin mabukatan da nufin haskawa al'umma tare kuma da fayyace dalilansu ga wannan zaɓe. mu fitar da wani jadawali wanda zai nuna cewa ga irin mutumin da ya kamata ya zama shugaban kasa ga irin halayen shi ga irin ayyukan da kamata ana yi wurin kamfen din shi irin zamantakewar da ya da al'umma a cikin garin su ga da ya zauna da mutane a wurin aikin shi sai mu fitar mu ce wannan su ne candidate selection wannan shi ne tsari na zaɓe sannan bayan mai haka mu sai mu fitar da abin da ake kima charter of demand wace unguwa ko wani layi ko wani ward ko wani local government ko wace state mutane suna da wani abu da ke damun su wanda suke son gwamnati warware musu ya kamata a ce idan ana program na radio ana program na tv ya zama wa'annan abubuwan su ne mutane suke tambayawa ma ake ba su ansa na wa'annan a mutane za su samu kuma makanta jan kunnen mutane sosai mu ce musu Najeriya fa ba shugaban kasa kadai ake da bukata ba ana bukatar sanatoci masu hankali ana sanadar gwamnoni masu hankali har tsauran masu hankali State Assembly masu hankali su ne hakki hada a gidan kasa gaba daya har da local government chairman da kansaloli ana son a samu mutane wa'anda za su je su tabbatar mun samar makanmu abin da muke bukata irin tsarin da muke son mu fitar mu nan gaba insha Allah kafin final on bilin dinmu da za mu yi cikin roba za mu tabbatar ma mutane irin wa'annan tsare-tsaren da muke fitar da shi insha Allah kuma za su taimaka mana wurin ba wai mun samu PBC ba amma kuma zaben mutum na kirki da kuma yadda za mu tsare shi in ya shiga gwamnati wani irin tattari za mu yi mu taru mu tabbata abin da ya muna alƙawari zai shi zai yi in kuma bai yi shi ba lallai akwai abubuwan da za mu iya yi wanda za ta yi barazana da wannan kujerar tashi. Alhaji Ibrahim Hussein Abdulkarim kenan jagoran kungiyar We Together da ke rajin sanya matasa cikin sabon tsarin kyakkyawan shugabanci a wannan ƙasa. Irin wannan fata wasu cikin al'ummar jihar Kano ke da shi da ta baiwa Abba Sagir Ishak damar shaida wa duniya. Yadda ƙungiyoyi ke ci gaba da amincewa da nagartar shehin malami Ibrahim Khalil sakamakon gamsuwa da kyawawan manufofin da ya tanadar wa Kanawa. muna so mu gode wa kungiyoyi da jama'a waɗanda suke ta kaiwa wannan tafiya ta jam'iyya ta mu ƙauyuka da lungu da sako na birnin jihar kano muna ji ana tabbatarwa da mutane takarar malam ibrahim khalil kuma suna karɓa da ƙarfin gwiwa cewa za a samu canji a jihar kano wadda zai kai mu dimmin tsira canjin wani iri daga 'yan siyasa irin wanda yanzu ake ganin amansu suna ta ƙoƙari suna ta fitowa da dukiyoyin al'umma da suke karkashin kulawarsu suna ta yin kamfen wanda mu kuma ba irinsa yanzu aka ga muna yi ba har ma ake gani kamar ba ma motsi kamar su dama kuma motsin namu ba zai zama iri ɗaya da nasu ba mu kuma in mun samu gwamnati ba irin wannan tara kuɗi za mu zo mu harkar neman suna a wurin al'umma ba matsaloli da manufofi na ciyar da al'umma gaba shine abin da malam Ibrahim Khalil a wannan jam'iyya ta ta ADC suke a gabansa kuma su ne suka sa ake yin wannan takara malam mutum ne mai kyauta malam mutum ne mai alheri da san ci gaban mutane kowa in yana jin malam a kafafun yada labarai da karatuka da yake yi yana yin magana ne akan yadda za a bunkasa rayuwar dan adam ya samu ingantaccen rayuwa a nan duniya ma kafin a je lahira. Abba Sagir Ishak kenan ɗan jam'iyyar ADC a jihar Kano. Daga jam'iyyar PDP kuwa Musa Ashir Dalan ne ke cewa dama can tun da fari sun san babu yadda alakar zaman kwankwaso da shekarau za ta ɗore a jam'iyya guda. A don haka bai yi mamakin yadda ake saurin raba garin ba tun da dama can zaren ba kalar yadin ba ne. daman abun mamaki ne ka ga malam ibrahim shekarau sun hada tafiya da mai girma rabi'u musa kwankwaso domin ɗabi'a bata zama kuma idan ibtila'i ya same ka in kana addu'a allah zai tsallakar da kai daga cikin musiba to laifin na waye mai matsalar a cikin su kenan su ɗabi'ar malam ibrahim shekarau ɗabi'a ce kamar ta mai girma wazirin adama girmama mutane masu kuɗin mu talakawan mu da 'yan kasuwan mu da wanda za ka ga cewa yana girmama al'umma da magoya bayansa domin ta tafiyar Malam Ibrahim Shekarau tafiya ce ta ka zo mu yi tafiya ta abokantaka ba tafiya ta bauta ba irin tafiyar mai girma da Rabi'ul Musa Kwankwaso. Ma ina aka yi maganar bauta a cikin tsari na siyasa. To bauta shine wanda baka da yancin kanka wannan shine ake cewa bauta ka duba cewa muna yin godiya ga duk mutanen da suka mana da babbar kadaran mu ta jihar Kano mai girma Alhassan Aminu dan tata bisa ziyarar ga mai girma wazirin Adama ya kai Musa Ashir Dala nan ɗan jam'iyyar PDP a jihar Kano. Kanan da idan ba manta ba tuni sabbin kwamishinonin da gwamna Ganduje na da suka karɓi rantsuwar kama aiki a ma'aikatan da aka tura su ciki har da Honorable Abdulhalim Liman ɗan Maliki da a yau ya kama aiki a ma'aikatar ra'ayi karkara. lokacin da na fara siyasa akalla shekara shida tun 2015 zuwa yanzu ban taba tunanin za a samu wannan dama da muka samu yanzu ba don haka muna gode wa Allah da ya bamu wannan rana ya nuna mana rana ta zuwa ofis muna gode wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam da ya ga duba ya ga mun cancanta da wannan amana da ya dora mana kuma insha Allah za mu yi aiki gaba daya a jihar Kano Fotifo local government don ganin cewa duk wasu programs da ya kawo mun yi su kuma an sauke nauyi an yi su da izinin Allah dole ne ma'aikata sai sun ba da haɗin kai saboda ci gaban mai girma gwamna yana demandin haka ba da haɗin kansa shi zai sa mu yi aiki lafiya mu gama lafiya kuma duk wayancan programs ɗin da mai girma gwamna ya rubuta duk visions in shi da objectives in shi dole sai da haɗin kansa shine za a sauke nauyi kai kuka haɗin kansa yana da matukar muhimmanci kuma na za su ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari don ganin cewa an sauke wannan nauyi. Honorable Abdulhalim Liman Ɗan Maliki kenan kwamishinan ma'aikatar raya karkara da cigaban al'ummar jihar Kano. Shi ma Honorable Kabir Muhammad bayan rabauta da samun kwamishinan ma'aikatar ayyuka na musamman ya sami riket ɗimbin al'umma zuwa sabon ofis da niyyar kama aiki. mu tafiye mu ba ta kuɗi bace dan da kudi ne da mu kai yanzu tafiye mu ba tun shekarar dubu biyu da goma muke kokar maya ko ce kai kuma musu ba to Allah ya kama cikin jami'in APC kuma mun zo mun narke muna goyon bayan Dr. Umar Abdullahi ko mai girma gwamna muna maka alƙawari kan cewa mu za ka sami mu ƴaƴa ne za ka sami ko mu ƴan siyasa ne grassroots dukkanin mu mai girma jagora sai siyasa muke daga ƙasa daga akwati in aka ce ranar zaɓe ce in muka fito daga sallar asuba ba ma kuma gidajen mu har sai gari ya waye wata rana ta dawo sai mun je college shi an kwana an wuni sun daga mutum gidajen ba ma ba ko'ina to wannan aikin da muka yi a baya za mu zo mu yi girma gwamna dr abdullahi gwamna juji za mu tabbatar muka yi ga nasara ta nasiru yusuf gabula samuna bakin su ko sa murtala galadima garo kamanda kwamandoji za mu tabbatar mun taimaka an zo an yi mun tabbatar mun kafa gwamnati da allah Honorable Kabir Muhammad ke nan kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Kano Su ma al'ummar karamar hukumar Kumbotso sun amfana da samun kujerar kwamishinan ma'aikatar ilimi da aka baiwa Honorable Yawo Abdullahi Inshana. Matsayin da Comrade Sabo Sabuwar Gandu ke cewa abin alfahari ne ga dukkanin mutanen yankin. Muna ƙara tuntuna mai girma gwamnan jihar Kano bisa cika alƙawari da yi da kyautata mu da girmama da yake ga kuma kuma zo ko muna yi wa Allah subhanahu wataala biyayya da magiya Allah ya sa wannan kujerar ta zama ita ce sillar gyaran karamar kuma zo a halin da muke ciki ni dan karamar kuma Kumbotso ne mai kishin karamar kuma Kumbotso ne wannan tagomaci da aka yi mana karamar kuma zo ba ma abin da Allah ya yi mana wanda muke alfahari da shi irin wannan a kuma zo ba mu ci cina a karamar kuma Kumbotso a kuma zo ba mu taba samu ba wannan bayan Allah tsohon sifika na karamar hukuma uba jagora dan gwagwarmaya wanda kullun kida yake a zo a zauna lafiya a zo a haɗu a ci da karamar hukumar kumboso gaskiya da hakuri ta yi ranar ta Allah ya kawo mu lokaci yau mai girma kwamishina a jihar Kano ingantacce wanda muke albashin mai wanza datta Alhaji Abdullahi ɗan shana da aka bashi wannan kudura mu a karamar hukumar kumboso babu abin da zamu ga Allah sai da mu ci Allah mun gode Comrade Sabo sabuwar gandu kenan guda cikin 'yan gwagwarmaya a ƙaramar hukumar Kumboso. Honorable Lamin Sani tsohon algon man shi ma kamar yadda aka ji a jiya ne ya kama aiki a matsayin sabon kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi matsayin da a cewar Suleiman Usman dogon gida abin a yaba wa gwamna Ganduje ne musamman idan an yi duba da kyakkyawar manufar Lamin ta ɗorawa daga ayyukan da Murtala Salagaro ya tsaya. rana ce mai mahimmanci a gare mu da ma al'ummar jihar Kano baki daya musamman al'ummar karamar hukumar Nasarawa yadda aka yi da fifi aka rako Alhaji Dr. Lamin Sani ofis. na kananan hukumomi da mai girma gwamna ya masa a wannan lokaci mai albarka muna mika godiyar mu kwarai da gaske ga dimbin jama'a da masoya da magoya baya da dukkanin jagororin karamar hukumar Nasarawa wanda suka halarci wannan rakiya domin rako mai girma Alhaji Dr. Sani wannan ofis mai albarka da kuma fatan alkhairi da addu'a a gare shi Allah ya riƙa masa Allah ubangiji ya bashi ikon yin abin da jihar Kano za ta yi alfahari da shi da dukkanin ƙananan hukumomi 44 dama shi horon kwamishina Murtala Salagaro Alhaji Lamin Sani gogagge ne kuma shi ma ma'aikaci ne domin na yi aiki da shi tsawon lokaci a wajen ƙwarewa da sanin mukamin aiki ya gaji Murtala dukkanin inda aka yi tunani in Allah ya yarda Alhaji Lamin Sani zai yi da abin da ya kamata Honorable Suleiman Usman Dogon Gida kenan tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar Nasarawa. akan wannan sabon mukami da aka baiwa Lamini Sanin na matsayin kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar Kano. Salisu ɗan Batirawa ya shigo domin mika sakon godiya ga dukkanin waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen samun wannan babbar kujera da yankin ƙaramar hukumar Nasarawa ya samu. a madadin mai girma honorable lamisa na kawaji kwamishinan ƙananan hukumomi ya ce mu zo mu gode wa mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduji kadimul islam da mai girma dubuti gwamna dr nasiru yusuf gawuna kuma gwamnan gobe da izinin allah ya ce a gode mai girma shugaban jam'iyya abdullahi abbas ya ce a gode mai girma muttala salangaro yaƙi sai da kwamanda wanda ba dan kai ba da ruwa ya ci mu kuma mataimakin gwamna dubu biyu da ashirin da uku da izinin allah sakamakon kujera da allah ya raba wuta mu da ita ta kwamishina lokal gamman wannan kujera da izinin allah za mu yi amfani da ita wajen taimakon al'ummar jihar Kano musamman lokal gamin 44 duk wanda ya kwana ya tashi a jihar Kano ba karamin hukumar Nasara ba ya san mai girma Lamin Sani Kawaji ko gwamna ne ya tashi ya ce Lamin zo ka zauna kan wannan kujerar ya cancanta wannan tsarin da ake kai a yanzu tsari ne na ci gaba da jikanta yan jam'iyya mai girma wani rabu Lamin Sani Kawaji ya tabbatar mana da inda mutala Salangaro ya dauke kafa nan zai sa wajen taimakon yan jam'iyya da izinin Allah wannan tsarin mun ji daɗi mai girma gwamna Allah ya saka da alheri yau kuma gashi murka mai girma Lamin Sani Kawaji office ya zauna daraktoci an tattauna kuma muna fatan za su bawa Lamin Sani Kawaja haɗin kai wajen ciyar da jihar Kano gaba. Ba wai ga Salisu ɗan Bacirawa kaɗai ba shi ma Rabi'u Abdullahi DC ya ce wannan rana ce ta farin ciki. Bisa tarin mutanen da ya gani sun yi dafifi wajen raka Lamin ɗin sabon ofishinsa. an yi rango sama da mutum dubu biyu wanda suka yi samu rakiyar mai girma lamin sani zuwa ofis ɗinsa na ƙananan hukumomi ina musu gajiya. allah ya mai da kowa gidajensa lafiya ina kuma godiya ga mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar gandoji bisa kyakkyawan zato da ya yi wa mai girma dr Lamini sani ya ɗauko shi ya kawo shi wannan katafariyar ma'aikata domin taimakawa ya ci gaba da gudanar da aikin da babban mai gidanmu mai girma kwamishina Murtala Silagaro ya gabatar da ita wanda yanayin aiki ya nuna cewar su sauka daga kan wannan kujeru don takara da ya tafi ta dafite gwamna kuma da izinin Allah mai girma Dr. Nasir Yusuf Gawuna da shi da mai girma Dr. Murtala Silagaro muna fatan jama'ar jihar Kano za su mara musu baya domin kawo ci gaba ga ayyukan da jam'iyyar APC ta gudanar na alkhairi Allah ya ba da wannan nasara. Rabi Abdullahi DC kenan daga yankin karamar hukumar Nasarawa. Karamar hukumar da ɗan majalisar tarayya Honorable Nasiru Ala Ahmad ya kaddamar da ba da tallafin kuɗi naira dubu ashirin ashirin ga mutane ɗari da hamsin da ke ƙananan sana'o'i a yankin. Yayin rabon tallafin ne Rabi Baba na Begu ke tabbatar da cewa wannan somin taɓi ne kan irin tanadin da suka yi wa 'yan kasuwa a wannan yanki. zababban dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar nasara rabin nasir alhamad ta samar da giran akalla na mutum 150 a karamar hukumar nasara wanda kowannen su zai amfana da naira 20,20 20 mutum 150 dinnan da za su amfana mata da maza da naira 20,20 a yanayin da ake ciki kaga zai ɗan rage raɗaɗi na wani abu kullum abin da muke gaya al'ummar karamar hukumar nasarawa samun shugaba irin wannan shine abin da ya kamace mu lokuta abba baya ba zaɓe ba komai za a ɗau akalla mutum 200 mutum 250 mutum ɗari ko wasu benefitin dubu saba'in da biyar wasu dubu talatin wasu dubu ishirin wasu dubu hamsin kamar kashi na goma ne irin wannan da ake samuwa daga gwamnatin tarayya wanda mutane suke amfana muna kira ga al'umma da a bada haɗin kai ga wannan jam'iyya apc daga sama har ƙasa Alhaji Rabi Baba na Begu kenan darakta janar a siyasan gidan ɗan majalisar tarayya ƙaramar hukumar Nasarawa Honorable Nasir Al Ahmad. Haka wannan al'amari yake ga mutan ɗan batta da su ma suka amfana da karɓar tallafi daga hannun ɗan majalisarsa na jihar Murtala Musa Kore. Da mutane goma suka amfana da baburan hawa sakamakon hidimar da suke wa jam'iyyar APC a yankin. Ana tsaka da gudanar da bikin ne aka jiyo shugaban ƙaramar hukumar ɗan battan Alhaji Muhammad Abdullahi Kore na cewa ai wannan tallafi ba shine farau ba a don haka ba zai taɓa zama na ƙarshe ba. a wannan guri an yi empowerment din nan an ba mutane kayan abinci an ba da atambobi ba abin da ba yi ba to yanzu ma an zo za a jaddadawa godewa dan majalisar mu wakiltar karamar hukumar dan bata ubangiji Allah saka maka da alkhairi waɗannan abubuwa da kake yi ka ci gaba da yi yanzu irin ku ake nema mutane zo su taimaka mutane halin da ake ciki yanzu ba mai daɗi bane ba amma idan ana yin irin waɗannan abubuwan to za a rage zaman banza kuma za a dinga tallafawa matasa saboda ka za a samu gwargwar abubuwa marasa daɗi a Najeriya gaba ɗaya ina so in sake amfani da wannan dama in godewa zababben gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Umar Ganduje wanda ya sahale mana a yanzu ya ba mu dama muke yin ayyuka na alkhairi a dukkan faɗin karamar hukumar Dambata. Mai girma gwamna sai mu gode masa Ubangiji Allah saka masa alkhairi. In gode wa kwamandan gaske tsohon kwamishina da ƙananan hukumomi kuma mataimakin gwamnan gobe sai mu sa masa albarka. Yana taimakon mu kuma da izinin Allah ina so muku albishir jihar Kano ta APC ce. Alhaji Muhammad Abdullahi Kore kenan shugaban karamar hukumar Dambata Daga karamar hukumar tarauni al'umma na ci gaba da yaba wa ɗan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar NNPP Muktar Umar Yarima. Musamman ga batun duba marasa lafiya tare da basu magani kyauta da a wannan karan jirgin tallafin ya sauka a mazaɓar babban giji har ma Dr. Abdullahi Zubairu Cule ke yabawa. ga likitoci nan barcik ga pharmacist nan ga kuma magunguna nan wanda ya rime ya ɗauki nauyi gaskiya wannan abu ya burge ni kuma wannan abin da naga ana yi alamu ne na cewa wannan abin da ake so a dasa a samu canji a wannan karamar hukuma ta tarauni za ta kyau domin mutum bai ci ba ya yi amfani da sa a zo a taimaka al'umma a duba lafiyar su a ba su magani to ai wannan babban abin a kula ne ta ake bada maganin kyauta ake bada abun ko kati ba za ka siya ba balantana ma kuɗin magani kuma a gwada ma jini a gwada ma shuga a gwada ma malaria duka kyauta ba tare da an karɓi ko sisin ba kin ga wannan yana da dangantaka da tsarin Dr. Rabiu Musa Kwankwaso wanda ya dinga yi lafiya kyauta mace za ta haihu a bata magunguna kyauta a asibiti da sauran abubuwa to alamu ne na cewa iya mai kayan marmari to za ta dawo da al'amuran nan da Kwankwaso ya a bangaren lafiya tunda tun yanzu ma da babu gwamnati gashi an fara dawowa da shi Dr. Abdullahi Zubairu Chula Shi kuwa ɗan majalisar dokoki na ƙaramar hukumar garko Honorable Abba Ibrahim Yabo yake sha daga bakin al'ummar yankin. A lokacin da ƙungiyar APC Media Forum ta sala kala kawo ta kai ziyarar gani da ido kan irin ayyukan da wakilin ke shimfiɗawa, aka jiyo Abe mai kifi na zayyana wasu daga cikin ayyukan da suka amfana. Abba Garko ya yi aikace-aikace iri daban-daban misali ya yi blog guda ɗaya a indan ƙauye nan tunan bayan gari sakandare cikin mazaɓar Garko kenan. Na aiki an gama shi gabaki ɗaya sannan kuma Abba Garko ya yi blog a makarantar kiranta makarantar Hamma ya gama ta gabaki ɗaya sannan wannan aiki na wannan kwalabati da Abba Garko yake yi aiki ne mai matuƙar muhimmanci a wajen al'umma ƙaramar hukumar Garko gabaki ɗaya domin wannan aiki ya shafi misali ƙaramar hukumar Kibiya, Rano, Bunkure, Sumaila da ita kanta Garkon har ƙaran hukumar Wudul domin a baya kafin wannan aiki babu hanya a wannan waje moto motoci ba sa iya wuce ta wannan waje amma saboda son ci gaban al'umma da son yin aiki na raya kasa a zuciya shi mai girma dan majalisa ya bujuro da wannan aiki ya zo kuma yake yin sa wanda wannan aiki al'ummar wannan yanki namu suna mutukar godiya kware da gaske a kansa bisa jajircewa da namijin kokari da yayi wajen ganin an zo an yi wannan aiki an gama cikin kwanciyar hankali mun ne masa addu'a Allah ya masa jagora Allah ya wuce masa gaba APC babu gudu babu ja da ba za mu yi tafiya dan Allah Abe mai kifi kenan shugaban kungiyar wayar da kan al'ummar karamar hukumar Garko. Kan ibtila'in da ya samu 'yan kasuwar jihar Kano kuwa har kawo yanzu ana ci gaba da kai ziyarar jaje tare da bada gudunmawa ga waɗanda abin ya shafa. Da aka je ɗan takarar wakilai na tarayya ƙaramar hukumar fage cikin jam'iyyar PDP Honorable Aiki Bisani Lawan ya kai ziyarar jaje ga 'yan kasuwar kantin kwari da kuma ta 'yan waya da ke Beirut. ina matukar jajanta wa dukkan waɗanda abin ya shafa a matsayinsu na 'yan karamar hukumar da nake fatan wakiltar su da izinin ubangiji insha Allah za mu iya mai yiwuwa in Allah ya ba mu nasara mu ga wasu hanyoyi muke da su na iko ganin mun tabbatar da wannan abubuwa ba su gaba da faruwa ba a nan gaba musamman kuma wannan kasuwa ta Beirut ita ma gashi nan kana gani gini ne aka yi shi dama gurin bai ma kamata a yi gini ba amma dai aka yi gashi nan har da ya haɗu da rasuwa ta mutum guda ɗaya a yadda muka samu labari fili ne kawai da ya zama na akwai 'yan ciyayi daga baya kuma aka zo aka fara barin 'yan tamfurari suka zauna a kai har aka zo aka sai da gurin aka yi gini a matukar jajantawa al'ummar wannan kasuwa da al'ummar karamar hukumar fage da ma jihar kano baki daya da abin da aka yi asara na dukiya dan da suka ciwo allah ya basu lafiya allah kuma ya kiyaye gaba Honorable Akibu Sani Lawan kenan da ke yi wa jam'iyyar PDP takarar majalisar tarayya a garmar hukumar fage. Ko da yake daga abin da ya faru akwai masu ganin sakacin gwamnatin Kano wajen nuna halin ko kula da kuma yanke-yanken filaye ba bisa ka'ida ba. Amma matakin da jagoran gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauka na yin Allah wadai ga dukkanin waɗanda ke da hannu wajen faruwar ibtila'in alama ce da ke nuna cewa ba da sanin gwamnan hakan ta faru ba. Don haka SA Shehu Isa Direba ya ga dacewar al'umma su nemi yafiya tare kuma da yaba wa gandoji. Ginin nan da aka rinka yi a kofar gidan marigayi na surka bara ba irin sharrin da ba a yi ba a garin nan cewa mai girma gwamna ya sai da waje gashi nan an zo an gina waje Allah cikin ikonsa ya sa mai girma gwamna iwaiwayi wajen ya kuma samu rahotanni ya ba da umarni nan take yau ga wurin nan an ruguza shi kaga wanda suka yi wa mai girma gwamna wannan sharrin ko dai su nemi afuwarsa tun ana raye a duniya ko ko in an haɗu a kiyama su san yadda za su yi da zunubin da suka ɗauka haka zalika aka zo aka yi magana a kantin kwarin nan cewa mai girma gwamna ya sai da fili an zo an yi gini a cikin drainage yau cikin ikon Allah ga mai girma gwamna mu da shi mun je wajen nan ya gane ma idansa nan take i tsinuwa ba da umarni take cewa a ruguje wannan wurin kuma ya ce wanda i wannan makiyin yan kasuwar kantin kwari ne wanda i wannan ice Allah wadaransa ma a ce namba ɗaya kana gwamna a dinga irin waɗannan abubuwan ba tare da ka sani ba ai aikin gwamna ba ɗan ƙaramin aiki ba ne ba ka wani abun wallahi ba zai iya sani ba ba bibiya kenan shi yanzu da aka yi bibiyan ya gani Honorable Shehu Isa Direba kenan mashawarci na musamman ga gwamnatin Kano kan kafafen yada labarai. Jihar Jigawa ma dai ta fuskanci ibtila'in ambaliyar ruwa da ya yi sanadiyar asarar tarin dukiyoyin al'umma. A cewar Rabi Magami daga abin da idanuwansa suka gane masa a lokacin da Mustapha Salalami da ya kai ziyarar jaje ko shakka babu akwai sakaci na gwamnatin jam'iyyar APC wajen faruwar iftila'in. a ce gwamnati wai ana cikin wannan halin mutane ba su da inda za su kwanta ba su da abinci yara duk ga su nan a kwance ba su da lafiya da ba gwamnati ba ya riga gwamnati zuwa jajantawa al'umma ya kamata idan mutane sun shiga cikin irin wannan halin gwamnati ta dinga gaggauta kawo musu ɗauki a lokacin da suke bukata amma yanzu gashi shi alai mustapha da lamido bisa rakiyar shugaban kungiyar gobe ta Allah ce na jihar jigawa alhaji adamu inda laya harba sabuwa sun kai ga garumar gudun gudunmawa gurin waɗannan mutane musamman al'ummar garin Karnaya wanda ruwa ya tashi garin gaba ɗaya. Du mai imani ko da kai ba shugaba ba ne, ka je ka kalla halin da wannan al'ummar take ciki dole ne ka tausaya mata. Wallahi ɗan takarar gwamnan mu har zub da hawaye a gurin nan. Yanzu gwamnati ta san kuna cikin wannan halin. Ai banda mai girma sun tarakin dutse Alai Mustapha Salami da babu wani a jihar Jigawa da mika musu makudan kuɗaɗe a cikin leda. Muna kira ga al'ummar jihar Jigawa da su yi watsi da gwamnatin APC Rabi Magami kenan daga ƙungiyar gobe ta Allah ce a jihar Jigawa. Makarkare da Ibsa Bashir Hayatu Jantile da ke yi wa Farfesa Sani Lawan mulumfashi martani kan kalaman da ya furta a shirinmu da ya gabata. Da ke fayyace nagartar Rabi Musa Kwankwaso sama da ta duk wani ɗan takarar shugabancin ƙasar nan. Kalaman da a ganin jantilan idan har ana maganar nagartar 'yan takara bai kamata a ce an jiyo aman Farfesa mulumfashin ba a don haka ya ce ya zo dauke da wata shawara ga sanata kusan. dalili shine shi itura jami'in zaɓe dan batta jami'in zaɓen nan ishiga rediyo i magana ya ce dan batta ba a zaɓe ba an soki amma farfesa numfashi ishiga rediyo a son din cewa an yi zaɓe a dan batta to wannan abin da kai shi kake so kana cewa rabi'u musa kusan ne isa ka ba ka haɗa shi da mutane ba na biyu idan farfesa numfashi na shan arewa me i a jihar sa ta katsina Kullum da safe ko a kashe mutum ko a kawo mutum a jihar katsina ranar 22 ga watan 5 2022 an an kashe mutum goma sha biyu manoma a ƙauyen garkudi na ƙaramar hukumar jibiya mustapha inuwa tsohon sakataren gwamnati na jihar katsina ya yi hirar jaridar zizde ranar 18 ga watan 11 hudu. ya ce an kashe mutum 213 an kama mutum 679 daga watan julai zuwa watan oktoba na 2021 munin fashi je a ƙarshen katsina ko da yake daman ajanda ce ta yan kuda an gaya mana sai amfani da yan boko ina gira ga mai girma rabi musa kwankwaso ka nisanta kanka da farfesa mu numfashi domin zai shafa ma kashin kaji ko zai rage maka kuri'a Ibsa Bashir Hayatu Jantala kenan guda cikin manazartan siyasa a ciki da wajen wannan ƙasa. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. Wanda kuma da kalaman nasa ne muke naɗe tabar mashirin na wannan rana a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Ibrahim Isaac ɗan Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhatu Zilaihat Yusuf Aji da Umar Suleiman. Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin ni Salisu Bafayi da na gabatar ke fatan huta lafiya. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a. freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom.